Um, assalamu alaikum sunana Adam Umar Faruk wanda kuka fi sani da Adam dore Ranar da kuke jira shi ta zo. Ina da farin cikin sanar da ku cewa za mu fara cikin muku sabon series nan da muka ɗauka domin ku masoya. Wato ban gaji ba shiri ne mai dongon zango mun yi shi domin mu faranta wa masoyan mu rai. Ku yi subscribing a YouTube channel ɗina mai suna Adam dore sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun wannan series da zarar mun dora shi. zai dinga zuwa muku duk ranar juma'a misalin karfe 8 na dare a danna mun subscribe za mu kayatar da masoya na gode da ina ta miki magana ki kada ka rabu da ni da Allah ta minti biyu da ta wuce da baka ƙara ma magana ba ko ka sake ni mutane wani shiri ta za ka ba kofar gidan nan ko kuwa ke baki ga kayan inda ka ce Allah ya haɗa mutum da alkai ina tani ma gece mafi alkai a wajen nan To ai kai ma ka san fa ina son ka sosai. Yanzu ma dai bari in baka. Ai, haka bai Ban gaji ba.